صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir kun kamo rediyo VOH Hausa da ke kan tiba wasu nan Tehran a yau Juma'a Juma'atu Hajjar rana. kuma a cikin zango na uku kuma na karshe a cikin jiran shi gabatar muku a kowace rana. Ga irin jerin abubuwan da kuke da su a shirin namu na yanzu da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya da dumin su bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na masu saurare shirin nan na kisoshin rayuwa nan tafiye tare da zainab bashir daga nan kuma sisha bulgarin bara ya shigo a cikin shirin na amsoshin fikihu daga karshe sai mu karkare da shirin namu daga karshe sai mu karkare da shirin namu na duniyar mu a yau to sai dai waɗannan shirin za muku ne kai tsaye bayan kun saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha ɗaya ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1455 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan rajab na shekara ta goma sha uku kafin hijirar manzan Allah daga maka zuwa Madina Allah madaukin sarki ya aiko da Manzan Allah Muhammad dan Abdullah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa kaka a matsayin annabi manzo na ƙarshen zamani ga dukkanin talikai a lokacin Manzan Allah yana da shekaru arba'in a duniya Manzan Allah ya kasance tun a rayuwarsa ta kuruciya ana yi masa da shaida da cewa shi mai gaskiya ne da rikon amana game da kuma ya kasance mai tausayi da son taimako ya kasance mai yawan kyauta da abin hannunsa ga waɗanda suka fi shi bukata daga cikin abubuwan da aka shaidi manzon Allah da su har da cewa shi mutum ne mai kunya yakan tafi kogon hira da ke arewacin makka yana bautawa Allah maɗaukin sarki tun kafin aiko shi a matsayin manzo domin kuwa shi bai taɓa zama daga cikin mashirkai masu haɗa bautar Allah da wani ba a cikin kogon hira ne mala'ika jibril alaihi salam ya zo masa da wahayin farko daga Allah maɗaukakin sarki ya kuma tabbatar masa da cewa shi annabi ne manzo na ƙarshe wanda zai zo da sakon alkur'ani mai tsarki da kuma addinin musulunci zuwa ga dukkanin talikai mutane da aljannu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka ya yi kira a makka har tsawon shekaru goma sha uku sannan ya yi hijira zuwa madina inda ya kafa daular musulunci ta farko bayan kafa daula a madina manzon Allah ya rayu tsawon shekaru goma inda a cikin waɗannan shekaru goma ne ya da addinin musulunci zuwa sassa daban-daban na jazirar larabawa inda kafin rasuwarsa mafi yawan al'ummomi a yankunan larabawa sun rungumi addinin musulunci masu saurari ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan maris na shekara ta 1985 aka zaɓi mikhail gorbachev a matsayin shugaban tarayyar soviet duk da cewa shine mafi karancin shekaru a majalisar koli ta jam'iyyar gurguzu ta tarayyar soviet a lokacin bayan karbar madafin iko gorbachev ya fara gabatar da wasu sauye-sauye sakamakon haka ne bayan 'yan shekaru da hawansa kan shugabanci tare da soviet ta wargaje tare da yi wa tsarin gurguzo babban lahani a rasha sojojin da soviet sun yi kokarin yi masa juyin mulki a cikin watan agustan shekara ta 1991 amma ba tare da sun samu nasara ba tarayyar da dai ta wargaje ne a cikin watan disamban shekara ta 1991 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama da wasu a cikakkun labarun duniya ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin ibrahim farko muhimman kanin su ya kamata biden ya ɗauki darasi ya jingine yin amfani da harshen barazana a kan ƙasar iran hukumar nafdac a najeriya na gwajin magungunan gargajiya kan cutar corona kasashen turai da amurka sun fusata yankun yanto birnin ma'arib da mayakan kasar yaman ke yi da ƙarshe za ku cewa an zaɓi amadu phoenix a matsayin mataimakin shugaban hukumar kwallon ƙafa ta afirka yanzu kuma ga cikakkun labarun ya kamata biden ya ɗauki darasi ya jingine yin amfani da harshen barazana kan kasar iran a wani jawabi da hussein amir abdullahiyan ya bada da shawara kan harkokin siyasar waje ga majalisar kasar iran ya wallafa a shafin san twitter ya bayyana cewa iran ba za taɓa kulla wata jejeniya da kasar amurka da kashin barazana da matsin lamba ba yana gargadin sabon shugaban amurka joe biden kada ya maimaita kurakuran da waɗanda suka gabace shi suka yi a su da al'ummar iran ya ƙara da cewa kamata ya amurka ta mayar da hankali kan matsalolin da al'ummar take ciki na rabuwar kai na bayan zaben shugaban kasa da a gudanar a shekara ta 2020 da ta gabata dangantaka ta ƙara yin tsami tsakanin iran da amurka a lokacin mulkin donald trump inda ya kaka ba kasar iran ta karin takunkumin ta'addancin tattalin arziki da kusa da tattalin arzikin ƙasar kana ya yi nasara wajen yin matsin lamba kan wato kawayensa na turai faransa jamus da birtaniya wajen dakatar da jijin yadda aka cimma tsakanin iran da waɗannan ƙasashe na turai hukumar kula da ingancin abinci ta najeriya nafdac na gwajin magungunan gargajiya kan cutar corona hukumar nafdac mai sa ido kan ingancin abinci da magunguna a najeriya ta ce ana nan ana gwajin magungunan gargajiya goma sha hudu a kasar kan cutar coronavirus shugaban hukumar farfesa adeyeyi ya bayyana cewa magungunan sun wuce matakin farko na gwajin kawai yanzu kuma ana duba yiwuwar amfani da su kan cutar corona ta ce a yanzu mun amince da waɗannan magunguna guda goma sha hudu mun tabbatar da ba za su yi wa jikin ɗan adam illa ba ba mu san yadda amma ba mu san yadda za su yi aiki kan kwayar cutar corona ba shi yasa za mu shiga gaba za mu ci gaba da bincike a kan su a cewarta har ila yau ta kara da cewa gwamnati ta samar da wani shiri na bincike inda ta ce tana da yakinin cewa za a samu cin magungunan wanda za su iya kashe kwayar cutar coronavirus da ta addabi duniya kasashen turai da amurka sun fusata yankurin da yanto birnin ma'arib da mayakan kasar yaman suke yi a yau juma'a ce kasashen birtaniya faransa jamus italiya da amurka suka fi da wani bayani a ciki suka buƙaci sojoji da dakarun sa kai na ƙasar yaman zakatar da yunkurin da suke yi na kutsa kai ganin sun yanto birnin ma'arib kuma daga hannun 'yan mamaya da ƙasar saudiya ke jagoranta har ila yau wani bayani da ma'aikatar hukumar wajen ƙasar ingila ta fita ya nuna cewa gwamnatin ƙasar faransa jamus da italiya da ingilan gami da ƙasar jamus sun tar da ci gaba da kai hare-hare da mayakan husi ke kaiwa a garin ma'arib da kasar saudiya kuma sun bayyana hakan da cewa zai kara haifar da tashin tashina ne a fadin kasar wannan bayanin yana zuwa ne bayan da dakarun sojojin kungiyar ansarullah na kasar yaman suka kai samame da ya kai nisan kilomita bakwai da garin ma'arib inda suka yanto yankuna masu yawa a garin a makon da ya gabata ta masu wurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Kasar Italiya ta zamo kasa ta takwas a Turai da ta dakatar da amfani da allurar kafin koronan ta AstraZeneca. Rahotanni sun bayyana cewa hukumar hukumta a kasar Italiya sun dakatar da amfani da allurar kafin cutar korona na kamfanin AstraZeneca bayan da wasu mutane guda biyu da aka yi musu allurar suka riga mu gidan gaskiya. Wata majiyar labarai ta bayyana cewa ma'aikatar lafiya ta kasar Italiya ta ɗauki wannan matakin ne bayan da wani sojan ruwa na kasar ɗan shekaru arba'in da uku da haihuwa ya rasu a cikin wannan watan da wani jami'in 'yan sanda guda ɗaya ɗan shekaru hamsin da haihuwa wanda dukkansu sun mutu ne bayan da aka yi musu wannan allurar rigakafin ta corona ƙasashen estonia latvia lithuania da kuma luxembourg su ma sun dakatar da yin amfani da wannan rigakafin na astrazeneca da aka aiki da su zuwa ƙasashen turai goma sha bakwai a farkon wannan makon ma an samu matsaloli makamantan haka akan mutane 30 daga cikin mutane miliyan biyar da aka yi wa wannan rigakafi na AstraZeneca. daga ƙarshe za ku ji cewa an zaɓi amadu phoenix a matsayin mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa takaice rotani sun bayyana cewa an zaɓi shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya nf amadu phoenix dan najeriya a matsayin ɗaya daga cikin mataimakan shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka Kaf ne kuma abin taron da a gudanar karo na 43 a birnin rabat na ƙasar morocco bayan zaben da aka gudana a ranar juma'a dukkan 'yan takarar neman kujerar shugabancin hukumar guda uku agustin sengo da ahmad yahaya da suleiman waberi dukansu sun janye daga takarar shugabancin hukumar da an haiba bawa patrice matsefe nasarar lashe wannan zaɓe wanda daga bisani dukansu aka ba su mukaman mataimakin shugaban wannan hukuma na ɗaya na biyu da na uku a jere to masu saurare kashin labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe in ba wa sunusi na wuri domin gabatar da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matsayin ayyukan ta'addanci ne a mahangar masana da manazarta musamman ganin yadda ayyukan na ta'addanci ya addabi yankin tafkin Chadi musamman ƙasar Najeriya kuma aka fi nuna yatsar zargi kan mabiya addinin musulunci da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ayyukan ta'addanci da suke ci gaba da addabar kasashen nahiyar afirka musamman shiyar yammacin afirka kuma a keɓance kasashen yankin tafkin chadi kama daga ƙungiyoyi masu riya kishin addinin islama da gungun 'yan fashi da suke kai hare-haren wuce gona da iri kan mutane da nufin cin zarafinsu ko sace musu dukiyoyi ko kuma sace mutane da nufin neman kuɗin fansa ana kiran duk memba a irin waɗannan ƙungiyoyi a ƙarƙashin mahangar masana dokoki da cewa ɗan ta'adda ne saboda ta'addanci yana nufin ɗaukar matakin wuce gona da iri musamman ta hanyar amfani da ƙarfi domin tauye haƙƙin 'yanci ko kwace dukiya ko kuma raba mutum da rayuwarsa sakamakon haka ɗabi'ar ta'addanci bayi da alaƙa da addini ko ruhin ɗan adamtaka yana daga cikin rabe-raben ta'addanci abin da ake kira da farin ta'addanci wato white terror da ake samun wasu gungun mutane ko jama'a da suke ɗauke da ra'ayin siyasa ta wata gwamnati da suke ɗaukan matakan wuce gona gona da iri kan al'umma ba a kan haƙƙi ba domin kare manufofinsu ta siyasa da nufin kawo ƙarshen duk wani ra'ayi ko mahanga da ta saba wa irin wadda suke ɗauke da ita kuma irin wannan salon ta'addanci yana ci gaba da wanzuwa a ƙasashe daban-daban na duniya kamar yadda wannan salon ta'addanci ya bayyana kwana-kwanan nan a ƙasar Amurka a lokacin da tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da 'yan daba wajen abkawa majalisar dokokin ƙasar domin hana tabbatar da zaben Joe Biden da ya lashe zaben shugabancin kasar ko matakin da wani dan bindiga ya dauka na aiwatar da kisan kiyashi kan masallata a cikin wani masallaci a kasar New Zealand ko kungiyar Baldaja ta 'yan daba da tsohuwar gwamnatin Husni Mubarak ta kasar Masar ta yi amfani da su wajen murkushe masu zanga-zangar neman canji a kasar ko 'yan bangan siyasa da ake samu a kasashen Afirka misalin Najeriya masu amfani da karfi wajen gudanar da magudin zaɓe domin ganin dan takararsu ya lashe zaɓe da makamantansu sakamakon haka ɗabi'ar ta'addanci cuta ce da ta mamaye al'ummun duniya ƙasashen musulmi da waɗanda ba musulmi ba kuma ɗabi'a ce da take matsayin babbar barazana ga duniya don haka masana da manazarta suke bayyana cewa ta'addanci aiki ne daga cikin ayyukan da shaidan ke riya wa ɗan adam tare da ƙarfafa shi kan wasu wasan ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'umma saboda haka ta'addanci bayi da alaka ta kusa ko ta nesa da addini musamman addinin musulunci iyaka dai ana amfani da wasu kalmomin addini ko fahimtar kuskure wajen fassara koyarwan addini domin kare ɗabi'ar shaidan ta ingiza mutane kan muggan ayyukan wuce gona da iri kan ɗan adam tabbas addinin musulunci addini ne da ya zo domin wanzar da zaman lafiya da adalci da soyayya da rayuwar 'yan uwantaka tsakanin jinsin ɗan adam musamman wanzar da ruhin ɗan adamtaka a tsakanin mutane sakamakon haka fiyayyen halitta muhammadu manzon allah tsira da amincin allah su tabbata tabbata a gare shi da mutanen gidansa ke bayyana cewa hakika an aiko ni ne domin cika kyawawan ɗabi'u abin da ke nufin ɗora mutane akan tubalin ɗan adamtaka da aka halicce su a kansa hakika addinin musulunci yana faɗa da duk wani nau'in ta'addanci da wuce gona da iri kan ɗan adam iyaka dai yana ƙarfafa ruhin girmama ɗan adam kamar yadda addinin musulunci ya riga dukkanin sauran addinai da suka gabace shi gami da kirkirarrun dokoki da ɗan adam ya shimfiɗa domin gudanar da tsarin rayuwa wajen tabbatar da dokoki da shari'a da za su kare haƙƙin al'umma na rayuwa cikin aminci nesa da ɗabi'ar tashe-tashen hankula da birgici hakanan addinin musulunci ya gabatar da tsarin dokoki da za su kare hankalin mutum daga abkawa cikin masifar fitina da tarzoma gami da shimfiɗa tsauraran dokoki da za su nisanta mutum daga aiwatar da kisan gilla kan jinsin ɗan adam ba zai zame abin mamaki ba ba matakin da wani daga cikin ɗan majalisar dokokin Amurka ya ɗauka na bayyana cewa tabbas addinin musulunci shine mafi girman addinai a duniya kuma ya girmama a ɗauki matakin wulakanta shi ta hanyar kara masa kalmar ta'addanci kamar haka ne dr georgine todenhofer a cikin littafinsa na hostel image of islam ke jaddada cewa hakika kasashen yamma kamar sauran kawancen kasashe ne ba su taba damuwa da 'yancin dan adam da dimokuraɗiyya a yankin gabas ta tsakiya ba iyaka dai duk abin da suke nufi a can shine kare maslahar kansu saboda haka alakanta tsakanin addinin musulunci da ta'addanci tana kai su ne ga muhimmancin siyasa da tsarin dabaru na cimma a buri na dogon lokaci waɗanda za su ba su damar hujjar ƙaddamar da yaƙe-yaƙe da suke yi lokaci zuwa lokaci kamar yadda georgin ya sha jaddada cewa ƙasashen yamma suna yin amfani ne da ta'addanci don biyan buƙatun kansu a duniya yana mai buga misali da cewa ƙungiyoyi goma sha bakwai da aka sanya su cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yammacin turai ba su da wata alaƙa da addinin musulunci amma menene dalilin da ya sanya waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda ba na musulmi ba ne ba su taka rawa wajen wayar da kan jama'a a yammacin duniya ba rundunar 'yan sandan yammacin turai ta buga wani ƙididdiga da ta gudanar da ke tabbatar da abin da georgine ya tafi a kai cewa a cikin ayyukan ta'addanci 249 da aka kaddamar a ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai a shekara ta dubu biyu da goma uku daga cikinsu ne kawai musulmai suka kaddamar da har-haren kamar yadda jaridar daily post ta bayyana cewa kashi 98 cikin gari na ayyukan laifuka da suka shafi ta'addanci a ƙasar Amurka da kuma kashi casa'in da na ayyukan ta'addanci a ƙasashen yammaci 'yan ta'addan ba musulmi ba ne lamarin da ke fayyace cewa tabbas ta'addanci bayi da addini kamar haka ne matakin da ƙungiyoyi masu riya addinin musulunci ko gungun 'yan bindiga da suke ƙasashenmu na Afirka musamman a ƙasar Najeriya suke ɗauka na ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan mutane ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kansu wawu kwakushe musu dukiyoyi da lalata su ta hanyar gudanar da kone-kone ko kuma sace su domin neman kuɗin fansa ayyuka ne na ta'addanci da ba su da wata alaka da addini iyaka dai wasu wasan shaidan ne da ke neman nesanta mutane daga hanyar shirya. domin samun magoya baya da za su masa rikiya zuwa da dawwammamiyar azaba a lahira a wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta bayyana damuwarta kan yadda wasu sabbin tashe-tashen hankula suka raba dubban ɗimbin mutane da muhallinsu a wasu yankunan jamhuriyar Nijar a bayanin da hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta bayyana cewa ita da abokan aikinta suna fuskantar matsala wajen isa ga dubban 'yan gudun hijira da suka tsere daga muhallinsu sakamakon hare-haren wuce gona da iri da suka kunno kai a ƙauyukan Chombango da Zarmdareye da suke kusa da kan iyaka da ƙasar Mali. Hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a rahoton da ta fitar ta bayyana cewa har-haren ta'addanci sun tilasta wa mutane kimanin dubu bakwai tserewa daga muhallinsu ciki har da 'yan gudun hijirarta dubu ɗaya da suke zaune a yankin a matsayin mafaka bayan tserewa daga muhallinsu hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta kara da cewa ta samu bayani daga wasu mutane cewa 'yan bindiga sun ba da wa'adin lokaci ga al'ummar yankunan kan barin muhallinsu kafin kaddamar da hare-haren wuce gona da irin kansu inda bayan cikan wa'adin suka kawo farmaki da ya sanadiyar hasarar rayukan fararen hula da sace mutane game da wawushe dukiyoyi hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar babbar masifar ita ce jama'ar yankunan biyu babu abin da suka ɗauka daga dukiyoyinsu banda tufar da ke jikinsu domin tsabar birgita da neman tsira da rai wai bahaushe na cewa idan ana ta kai ina ake ta kaya inda a halin yanzu 'yan gudun hijira ke buƙatar muhalli da za su tsuguna da abinci gami da tsabtataccen ruwan sha baya ga kayayyakin kiwon lafiya da tsaro ƙungiyoyin 'yan ta'adda na alka'ida da isil sun tsananta kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasashen yankin yammacin afirka da na sahel a shekarar da ta gabata duk da sanya idon dubban jami'an tsaron kasashen yankin da ma na kasashen waje a cewar majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2019 da ta gabata mutane akalla dubu hudu ne suka rasa rayuwa ayyukansu sakamakon hare-haren wuce gona da irin kungiyoyi masu ɗauke da makamai a ƙasashe uku da suke yankunan hakanan idan za a iya tunawa a ranar 28 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata ce wasu gungun 'yan ta'addan ƙungiyar boko haram suka kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen koshobe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe mutane akalla goma ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane arba'in da uku. uku ta hanyar gudanar da yankan rago gare su tare da raba kawukan su da gangar jikinsu wannan mummunan aikin ta'addanci ya fuskanci tofin allah ne daga cikin najeriya da kasashen duniya musamman kungiyoyin kasa da kasa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 Hassan Barka ya shigo a cikin shirin na masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa da bakacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malamin mu na farko Assalamu alaikum biyu BOH Hausa mai magana na ku ne da kullum muji Muhammadu wanda ga san da suna muji soja mai adai sahu zandar. Eh, ina so yi dan lokaci akan kyautar da mu Ibrahim yake bada ko ce ya bada ta lambar girma da yake bada. Ni a gani na ra'ayin shi ne yake sawa kawai ya ba mutum ba duba cancanta ba ce yake. Idan in duba cancanta je zai yi shugabannin mu na Afirka ma gaba daya babu wanda ya cancanta a bashi wannan lambar girma. Na gode Nagode BOH Hausa da fatan za ku tashi lafiya. Muji Muhammadu daga da magaram zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi wani dan tsokaci ne game da yan siyasar mu na Nijar to ya jama'a ku gane wani abu guda daya dan Allah dan annaba mutum in zai yi soyayya ya so abin da yake so ba hana shi ba duk abin da kake so kamar yadda ka so baka so a bata shi baka so a zage shi baka so a ci mutuncin shi haka wancan shi ma da yake sanna shi bai so a zage shi bai so a ci mutuncin shi tunda bai ci mutuncin naka ba kai ma kaka ci mutuncin na wani kuma da Allah dan annaba ba abin da nake so talakawa ku gane dukan mu mu fa ba komai ba gare mu wannan masu hannu da shuni duk abin da ya same ka fa babu wani wanda zai taimaka maka fa kai dogaro ga Allah ka wani munafurci da wani zai kai maka ko ka kai ma wani ka tsaya bil haƙƙi da gaskiya kar ka saba da dan uwanka kar wani abu ya hada ka da dan uwanka a harkar siyasa a zamanin wannan na yanzu ka rike addinin ka shi yafi kawai wannan ka tsaya kana bin babatun yan siyasa na na agwa mai faci daga nan zandar to marilla ina ga kai ne ma zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. sai kuma shirin mu na kisoshin rayuwa tare da zainab bashir ai saurari lafiya kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rai'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. ɗari biyu alhaji ya basu sannan ya ciro dubu hamsin yana faɗin wannan kuɗin man da kuka ƙona ne kuka ƙara komawa kano na gode sosai allah ya saka baki a buɗe suka amshi kuɗin suna godiya sallama suka yi mashi suka tafi suna fita ɗayan ya ce bello kana ganin duka kuɗin nan za mu kai ma goga kuwa bello ya ce na san halin goga sarai kawai mu kai mashi ai yana da adalci ba zai cuce mu ba ya ce to kenan. sai da alhaji ya shiga da motar cikin gate sannan ya fara danna hon da karfi da sauri sajiya suka fito jin karar hon cak suka tsaya cike da mamaki abinda suke gani kashe motar alhaji ya fito dauke da jakar kudin shi yana washe baki kallonsa kawai suke fuskokinsu dauke da mamaki har ya ƙara sojansu suna kallon shi dariya ya ce ai sai ku rufe bakin ku ku biyo ni ku sha labari sosai suka yi farin ciki da labarin da alhaji ya basu na samun nasarar maido mashi da dukiyar shi hajiya ta ce allah mun gode maka tabbas kai ne abin godiya mun kai kukanmu wajenka kuma ka amsa mana lallai duk wanda ya miƙa lamuransa gare ka ba zai taɓa da na sani ba allah ka yafe mana akan abubuwan da muka yi nafisa ta ce abba sadaka ya kamata a ce ka yi domin nuna godiyarka a wajen allah alhaji ya ce wannan haka yake mai ya kamata na sadaka da shi to kausa ta ce abba a yi fanke a kai makarantar almajirai sannan ka sai sabulun wanka ko omo a kai gidan marasa karfi layin nan ina ganin hakan zai fi alhaji ya ce kun amince da shawarar kausar gaba ɗaya suka ce i e. alhaji ya ce shikenan zan ware kudin da za su isa yanzu da na yi wanka zan kai sauran banki don ban san ko nawa ba ne suka yi saura amma ko nawa ne na gode ma Allah daga bankin kuma zan je dubo malam abu naira dubu saba'in saba'in goga ya ba musu bello ya ba ma ilu dubu talatin ya ce je ya tura ma jagwal godiya su bello suka yi mashi ya ce shikenan sai mun ƙara magana bayan sun tafi goga ya ce ma ilu ya raba musu sauran kuɗin amma a cire ma malam dubu goma a ciki garbati ya ce wai goga sai yaushe zaka koma sabon gidanka da ka saya goga ya ce ai ina zuwa ina hutawa na fi son sai na yi aure sannan na koma can ba na son na yi nisa da malam ne aƙila ya ce jiya fa na je na faɗa mashi sagiru driver saƙonka ya ce zai duba maka goga ya ce ai ya san hanyoyin sosai na san zai iya gano mani inda suke kamar wasa soyayya ta kullu tsakanin doktor da kausar hatta da iyayenta sun san da maganar babu bata lokaci doktor ya turo magabatan shi akan tsai da rana kuma ba a sa ta da nisa ba alkawarin da ya yi ma kausar shine ba zai hada ta gida ɗaya da matarsa ba sosai kausar ta ji daɗin abin da ya faɗa mata hakan ya sa hankalinta ya ƙara kwanciya babu wanda ya kai hajjia farin cikin wannan abu tafiya ta musamman ta yi har katsina don ta kai ma ƙawayenta ta alawar sa ranar kausar don ta nuna musu hukuncin Allah gaba ɗayansu sai da kunya ta kama su wadda ta fi kowa jin kunya ita ce babbar ƙawarta wadda za su haɗa yaransu aure lokacin da hajiya ta ji gidanta suna zaune sai kama kama ƙawarta take yi tana ƙara jajanta mata abinda su ya samu kausar ɗanta ne ya shigo yana tangadi ya nufi hanyar ɗakin shi cike da mamaki hajiya ta bi shi da kallo don ta gane kowaye umman shi ta ce dadi baka ga umman kausar bane juyawa ya matsa kusa da tv ya tsuguna yana faɗin ya haƙuri ai ban ganki bane ina wuni ya su kausar my love suke Dukar da kai umman shi ta yi cike da jin kunyar hajiya wai TV ita ce abin gaishewa saboda buguwa ita ko hajiya mamaki ne hana ta magana miƙewa ya zo ya faɗi ƙasa saurin tashi umman shi ta yi ta kama shi sukan fi daki bayan ta dawo take faɗin hajiya kin ga yadda Allah ya maida dadi na ko wallahi daga zuwa waje karatu ko shekara ɗaya bai yi ba suka koro shi a can ya koyo wannan banzan halin wallahi wannan abun yana damuna saboda shi ɗaya gare ni ga shafin shi ya ƙara aure har ta haifa mashi yara biyu sam yanzu baya kula da dadi abin haushi ma ba gida ɗaya muke da ita ba sai yanzu nake da na sanin hana auren shi shi da kausar da na ɗauki kaddara ya aure ta a matsayina na aminiyarki da yanzu ma na samu jika kuma na san ba zai faɗa ba zai faɗa wannan halin ba yanzu gashi ita Allah ya kawo mata miji za ta yi aurenta shi kuma ya yi lalata rayuwarsa Hajja ta ce ai ba komai kin san kowace mace da mijinta Allah ya rubuta ba shine mijinta ba abin da ya kamata ki shine ki dage da addu'a idan kika koma ga Allah komai zai zo maki da sauki jinjina kai ta ta ce na gode sosai kuma ki yi haƙuri da abin da na yi maki hajiya ta ce komai ya wuce hannu ta sa tana goge kwallon da ta zubo mata tana faɗin ina nafisa kuwa hajiya ta ce tana gida ita ma ta gama makaranta murmushi ta ta ce allah sarki tunda allah bai yi kausar za ta auri dadi ba ko nafisa ta maya gurbinta kila idan na yi ma dadi aure ya natsu murmushi hajiya ta ta ce ita nafisa tun kafin ta gama makaranta ma ta fitar da mijinta da a ce ina da wata diyar da na bashi tashi hajiya ta yi tana faɗin ni zan wuce godiya ta yi mata ta raka ta har sannan ta tafi gida ta koma cike da dana sani tun a mota hajiya take mamakin kawarta wato ta ma raina mata wayo ashe kowa yana son nashe girgiza kai tai tana faɗin ba hauka nake ba da zan ba ma ɗanki nafisa yarinya mai natsuwa ita ma allah ya kawo mata miji ta yi aurenta ta huta ina sani ina ce maki ta samu miji ai allah na gode maka To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Yanzu kuma sai shirin na amsoshin fikihu tare da Sheikh Abdulkadir Mubarak. amsoshin fikihu. Audu billahi mina shaitan rajim, bismillahi rahman rahim, musallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin. Jama'a masu haro, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu. To a cikin wannan shiri kamar yadda muka saba tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura na fikihu muke ba ku amsoshinsu a yau za mu fara da wasu tambayoyi waɗanda ainihin suke gabanmu dangane da al'amura da suka shafi fikihu wannan yake cewa dangane da a ce mutum ne yake cikin sallah sai wani ya zo ya ce da shi wato salam wato ya masa sallama shin zai amsa masa ne dangane da wannan sallama da abin da ya ce da shi ko kuma zai yi ƙari a kai to wannan tambaya kamar yadda a wani lokaci can ko da ke an dan kwana biyu mun taɓa ba da eh, amsar shi yan wannan na farko dai ko mutum sallah yake yi wani ya shigo gurin da yake sallah ya masa sallama kamar yadda muka faɗa malaman fiƙo sun ce lallai amsa wannan sallama din wajibi ne ga wanda yake sallah kada mutum ya ce ai sallah nake yi an zo ana masa sallama ya ki amsawa a'a to amma kamar yadda shi yanzu wannan bawan Allah yake wannan tambaya din idan mutum ya zo ya ce da kai salam kai kuma inda zaka ba shi amsa din zaka ba shi amsa da abin da ya ce da kai ne kar kai kari akan abubuwan malamai abin da suke cewa lallai amsar da zaka bayar ya zamana ta fara ne da salam ɗin ko ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum waɗannan biyun hanyoyi da za ka iya bi ka amsa sallama in kana cikin sallah kenan amma kar ka kuskure ka ce wa alaikum salam in ka ce wa alaikum salam to ka yi magana ka yi ƙari akan abin da ya kamata a ce ba kai ba saboda haka wannan hanyar da ake bi kenan a amsa sallama yayin da mutum yake sallah kamar yadda na faɗa amsa sallama ko da kana cikin sallah ne wajibi ne ka amsa sallama to amma wannan salam ɗin ta jama ita ce a farko ka ce salamu alaikum ko kuma ka ce assalamu alaikum sai ka ci gaba da sallaka ba wai ka tsaya kuma kana sauraron a gaya maka wani abu ko kuma ka ce wani abu daban ba sannan karka kuskure ka ce wa alaikum salam shi ma ba a so a yi wannan saboda zai zama ya bata maka sallah ka yi magana kenan to wannan bawan Allah yake cewa idan na kasance a cikin sallah na yi zikirin da ake yi a ruku'u sai na yi shi a sujada ko kuma wanda ake a sujada sai na yi shi a ruku'u akwai matsala to to zikiri da ake yi da yi a ruku'u shine subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi to yana nufin cewa a ruku'u maimakon ya ce subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sai ya ɗauko wanda ake a sujada ya ce subhana rabbiyal a'ala wa bihamdi kaga wannan ya ɗauko zikirin wani guri ya kawo wani guri kenan to anan idan mutum ya zama hakan da ya yi ya yi shi ne bisa mantuwa ba matsala idan kuma ya yi haka ɗin ne kurin ba tare da ya yi tunanin wannan guri ne na wani abu wanda ya cancanta a yi kaza ba a'a kurin ya yi ne a bisa kurin yana so ya tsarkake ubangiji subhanahu ta'ala ba tare da la'akarin yau ko kuma a wannan lokacin a wannan gurin wani guri nake wani guri me ya kamata na ce anan a a kurin yi ne bisa tsarkake Allah to shi ma malaman fikiyo suka ce wannan ba matsala to ina matsalar suke idan koye haka din shine haka kurin ya san nan gurin ga zikirin da ya dace sai ya ƙi ya ɗauko wani guri ya yi a nan gurin bai kamata ba sai dai da mantuwa ne amma inda gangan ne ya yi haka to akwai iskali a nan dole nan dai sai ya sake yin wannan ruku ya eh, zikirin da ya cancanta ya yi a kowane guri shine abin da ya dace da wannan lokaci saboda haka wannan zikirin da ya dace da kowane guri ya kamata a ce ya yi shi a wannan lokaci domin ai abu ne ma wanda yake bai dace a ce mutum wai haka kurin da gangan ya san cewa nan ga irin zikirin da ake yi a ruku'u can ga zikirin da ake a sujada sai ya ɗauko na nan ya kawo nan ya ɗauko wannan ya kawo nan kuma da gangan to wannan ya zama wasa kenan da al'amura wanda suke bai dace a yi wasa a cikin sallah ba shi wannan ba alan tambayar da yake yi shine dangane da yake cewa to idan kuma aka ce ni na zo zan yi sallar magariba sai na fara gabatar da sallar isha daga baya kuma na tashi ne sallar magariba shin ya wadatar mun ko bai wadatar ba ah, to wannan babban al'amari kenan ya za ka yi lokacin sallan magariba sai kurin ka tashi ka ce za ka yi sallar isha to amma idan ma hakan ya faru misali abin da za ka lura da shi shine cewa a cikin wannan sallan da kake da kake cewa sallar isha ka tayar maimakon kai magariba idan har ka isa raka'a ta hudu ne to wannan wani abu ne zai biyo baya kenan daga baya sai ka yi sallama sannan ka tashi ka yi sallan magariba ka kuma sake yin sallar isha din amma idan baka kai ga raka'a ta hudu ba to a lokacin da wannan raka'an da kake yi misali ta uku kaga ai baka kai ta hudu ba to abin da za ka yi sai ka canja niyya sai ka ɗauki wannan niyyar isha din da ka sai ka mai da niyyar ka ta koma niyyar magariba to in kai wannan sai ka cika sallanka ka yi sallama sannan daga baya sai ka tashi sai ka yi sallar isha ɗinka wannan shine abin da ya kamata a cikin irin wannan yanayi tunda ai dama ba da gangan mutum ya yi ba misa mantuwa ne zai tashi ya sallar isha ɗin to mun dai baka kai a ta hudu ba to kana ta uku ne to zaka iya mai da niyyar ka kace ce to ka cin da niyya ba wai sai ka bada da baki ba a'a a zuciyanka ka mai da niyya din in ka tuna ka ce a a zuciyanka yanzu ai ya kamata ne sallar magariba ne ya akai kuma yanzu nake cikin isha to kuma kana ta raka ta uku ne to sai ka canja niyyar kurin ka koma magariba din insha Allah amma in ka kai ta hudu ne raka ta hudu to sai ka cika ta hudun ka yi sallama to amma fa wannan ishan babu ita bayan ka yi sallar sai ka sallama sai ka tashi sai ka sake magariba din sannan kuma sai ka yi isha din daga baya to Allah ya sa mu dace to wannan ke cewa dangane da al'amuran da suka shafi cin abinci ba a lokacin sallah shin akwai matsala a to cin abinci a cikin sallah akwai matsala mana abin da ike gudana dangane da cin abinci kada cin abinci a dunkule mutum ya faɗi wannan magana amma a cikin al'amura na sallah a yayin da mutum ta da sallah duk wani abu cin abinci ko shan wani abu ai haramun ne wato yana bata masa sallah kana cin wani abu kana cikin sallah kana shan wani abu kana cikin sallah to ai sallah ta lalace ta ma baci gaba ɗaya to amma kuma wannan da ake zancen cin abinci ba yana nufin wai ka ɗauko abinci kana cin cokali nawa ko kuma ka dumbura hannu a'a ko da kakkani ne abincin ka ɗauko ka jefa a baki kamar kana cikin sallah sai hannunka ya kai ga aljihunka sai ka ji wata gyada kwaya daya sai ka dauko ka jefa a baki ka ci gaba kana ci kana kuma yin karatun sallah ai wannan sallah ta lalace babu sallah saboda haka an ci cin abinci ko kuma shan wani abu ba wai sai mai yawa ba fa ko yaya yake ko da kaɗan ne to amma akwai wasu lokutan da zaka ga mutum ya ci abincin ya gama ko kuma ya sha wani abu ko da abin ma lokacin ma mai zaƙi ne ma ya sha shi bai je ya kuskure bakinsa ba ma sai a tada sallah sai ya zo ya tada sallah to a cikin sallah nan da yake akwai dan wani abubuwa na abinci nan da ya makale masa a tsakankanin haƙoransa to irin wannan abin da ya makale a tsakanin haƙora idan mutum yana cikin sallah harshensa ya dan tabo dan wannan abun sai ya haɗiye wannan dan abubuwan da suka mamakale a tsakankanin haƙora malaman fikin suka ce a ah, wannan ba zai bata masa sallah ba wannan ba matsala ko kuma dan abu mai dan zaki-zaki ya dan sha chocolate kafin ya zo ya tada sallah bayan ya zo ya tada sallarsa to dan chocolate na ta dan mamakale masa a baki ko a kar wajen hakoransa sai harshensa ya dan taɓa wani guri ya dan ji zaki-zaki to irin wannan malamai abin da suke cewa wannan baya bata masa sallah wannan babu matsala to a takaice waɗannan su ne tambayoyin wannan lokaci kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin waɗannan tambayoyi na fikihu to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirinmu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau ai saurare lafiya. Duniyar mu a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sharaɗin da jamhuriyar musulunci ta Iran ta gindaya ne kan ƙasar Amurka cewa dole ne sabuwar gwamnatin Amurka ta Joe Biden ta koma kan yarjejeniyar da aka cimma tattaunawa kan shirin Iran na makamashin nukiliya ba tare da gindaya wani sharadi ba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Kakakin gwamnatin kasar Iran Ali Rubai'i ya bayyana cewa muna ƙara shawartar sabuwar gwamnatin Amurka ta Joe Biden kan komawa kan yarjejeniyar da aka cimma dangane da shirin makamashin nukiliyar Iran tsakaninta da manyan kasashen duniya ba tare da gindaya wani sabon sharaɗi ba kuma kada ta sanya wani shamaki da zai katange matakin warware takaddamar ta hanyar diflomasiyya a tare manema labarai da ya gudanar a ranar talatar da ta gabata kakakin gwamnatin Iran Usman Ali ruba'i ya bayyana cewa kasar Amurka ba ta cimma nasarar sake zartar da kudurin adawa da Iran ba a kwamitin alkalan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA. E Sakamakon haka yana kan gwamnatin Amurka sake dawowa kan yarjejeniyar da duniya ta cimma kan shirin Iran na makamashin nukiliya ba tare da gindaya wani sharaɗi da zai rusa hanyar warware takaddamar ta hanyar diflomasiyya ba. Rubai'i yana mai fayyace cewar an cimma yarjejeniyar yarjejeniyar warware takaddamar shirin makamashin nukiliyar Iran ta hanyar zaman lafiya tare da matakin da kasar Iran ta dauka na janyewa daga wasu hakokinta domin karfafa shirin tattaunawa da musayar ra'ayi amma tsohuwar gwamnatin Amurka ta Donald Trump ta dauki matakin rashin hankali da tsari ta hanyar janyewa daga yarjejeniyar sakamakon haka Iran tana fatan sabuwar gwamnatin Amurka ta Joe Biden za ta kawo ƙarshen wannan matakin hauka cikin hanzari kakakin gwamnatin kasar Iran ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ta buɗe hanyar warware takaddamar shirin ta ta hanyar diflomasiyya a tsawon shekaru hudu da suka gabata a matsayar babbar dama ga abokan tafiyar ta don haka a halin yanzu su ne za su fara ɗaukar matakin bin salon diflomasiyya saboda samun fahimtar juna kamar yadda kakakin gwamnatin kasar Iran ya fayyace cewar a zaman majalisar kolin karfafa harkar tattalin arzikin kasar Iran da wakilan dukkanin bangarorin da suke tafiyar da ƙasa suka halatta wato bangaren zartarwa da majalisa da kuma shari'a shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya jaddada yin kira kan kara kokari a fagen karfafa dukkanin bangarorin tattalin arzikin kasar domin rage kaifin duk wani matakin matsin lamba kan iran musamman takunkuman tattalin arziki na rashin adalci da aka gaba kan kasar a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa dole ne amurka da kasashen turai su gyara abin da suka tunzura iran har ta ɗauki matakin rage yin aiki da yarjejeniyar nukiliya ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif a shafin sa na totar ya jaddada cewa matakin da ƙasar amurka da tarayyar turai suka ɗauka shine dalilin da ya tunzura iran ɗaukar matakin rage yin aiki da ƙarin yarjejeniyar da aka cimma da ita a fagen shirinta na makamashin nukiliya saboda babu dalilin da zai sanya a buƙaci iran dakatar da martanin da ta ɗauka alhali yana ƙarƙashin doka mai lamba 36 shida ta yarjejeniyar nukiliya zarif ya kara da cewa kasar amurka da kasashen tarayyar turai birtaniya jamus da faransa su ne dalilin da ya kai iran ga ɗaukar matakin rage yin aiki da yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma da ita muhammad jawa zarif yana mai fayyace cewar kasar amurka ta zaci bayan ficewarta daga yarjejeniyar iran za ta dakatar da ci gaba da yin aiki da ƙarin yarjejeniyar da aka cimma da ita amma sai iran ta ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar biyar kuma abun bakin ciki sai ga tawagar kasashen yammacin turai ta kara tunzura iran sakamakon dakatar da duk wani nau'in kasuwanci da kasar iran don haka iran ta ɗauki matakin mayar da martani har ila yau ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewar jamhuriyar musulunci ta iran a shirye take ta gudanar da musayar fursunoni da kasar amurka kuma ta gabatar da wannan shawara ga bangaren amurka amma har yanzu gwamnatin bata bayyana shirinta kan hakan ba sai dai iran tana zaman jiran matakin da sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden za ta ɗauka na musanya bakar siyasar tsohuwar gwamnatin donald trump dangane da batun furucin da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka ya yi cewa sun gindaya sharaɗi ga iran kan komawa kan dukkanin yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya domin ɗaukar matakin rage mata takunkuman da aka kakaba mata ministan harkokin wajen ƙasar iran ya mai da martani da cewa ɗaukar matakin ɗage ta ƙarin takunkumai da tsohuwar gwamnatin amurka ta kagaba kan kasar iran al'amari ne da ya shafi harkokin cikin gidan kasar amurka iran ba ta da ta cewa kansa idan kuma sabuwar gwamnatin amurka ta ɗauki matakin ci gaba da aiwatar da takunkuman iran za ta ɗauki hakan a matsayin siyasar kuskure da gwamnatin joe biden ta bi sakamakon mummunar shawara zarif ya kara da cewa kasar amurka ba ta da hurumin ginda ya sharaɗi kan kasar iran dangane da batun komawa kan yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya saboda Iran ba ta ɗauki matakin rage irin haɗin kan da take bayarwa ba kan shirinta na makamashin nukiliyar sai a matsayin mai da martani kan rashin cika alkawura daga ɓangaren Amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin Turai. Don haka da zarar sun dawo kan tubalin yarjejeniyar to Iran a shirye take ta koma yin aiki da dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma da ita ba tare da jinkiri ba. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya tunasar da sanarwar da jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatullahi Said Ali haminai ya gabatar cewa hanya ɗaya tilo ta warware takaddamar da ta kunno kai kan shirin Iran na makamashin nukiliya ita ce dukkanin bangarori da al'amarin ya shafa su yi aiki da haƙƙin da ya hau kansu amma idan Amurka ta yi tunanin saba wa hakan to lalle za ta yi hasarar dama mai kima da take da ita kuma tabbas mahukuntan Amurka suna da damar tantance tsakanin siyasa mai inganci da maras inganci zarif ya jaddada cewa bangaren ƙasashen duniya da iran suna son su gudanar da matakan fahimtar juna a tsakaninsu don haka amurka da ta fara rusa matakin fahimtar junar ita ce za ta fara ɗaukan matakin yin gyara ta hanyar komawa cikin yarjejeniyar da aka cimma da ita saboda yin aiki tare da shi ne babban abin da zai kawar da duk wani tuhumce-tuhumce da ke tsakanin juna. a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta yi furuci da cewa matsin lamba kan iran bai haifar da ɗa mai ido ba kamar yadda ake zato a taron manema labarai da ya gudanar a tsawon makonnin da suka gabata kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka net price ya yi furuci da cewa tsananta matakan matsin lamba da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta ɗauka kan ƙasar iran tare da raunana hanyar diflomasiyya sun janyo ƙara rikicewar batun shirin makamashin nukiliyar Iran yana mai cewa sabuwar gwamnatin Amurka ta gabatar da shawara ga Iran amma har yanzu ba ta samu amsa ba. Ned Price yana mai bayyana cewa suna da tabbacin warware takaddamar shirin makamashin nukiliyar Iran ta hanyar diflomasiyya ita ce hanyar da ta fi dacewa sakamakon haka Amurka da kawayenta na yammacin Turai sun gabatar da shawarar gudanar da zaman tattaunawa a fili don haka sun yi aiki da abin da ya rataya a wuyarsu sai dai kuma babu babu wata amsa da suka ji daga bangaren kasar Iran a cewarsa. Ned Price ya kara da cewa kasar Iran tana rayuwa karkashin matsin lambar siyasa da tattalin arziki saboda haka suna daukan sake dawowarta kan yarjejeniyar nukiliya da aka cimma yana da manufa mai mahimmanci. A bangare guda kuma kakakin gwamnatin kasar Iran Ali Rubai'i ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila tana gwada damuwarta a fili kan duk wata fahimtar juna da za a samu kan shirin shirin Iran na makamashin nukiliya. Sakamakon haka ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ya yi da'awar cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta sake dawo da shirinta na ganin ta kaddamar da harin soji kan cibiyar makamashin nukiliyar Iran. Rubai'i ya kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ita ce babbar mai damuwa kan yarjejeniyar da aka cimma domin warware ta takaddamar shirin makamashin nukiliyar Iran don haka ta yi iyaka kokarinta ta na ganin ta hana cimma yarjejeniyar tun a farkon lamari amma hakarta ta kasa cimma ruwa kakakin gwamnatin iran ya jaddada cewa rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya yana daga cikin manyan manufofi kuma maslahar haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon haka a kullum take gudanar da matakan makirce-makirce da yaudara domin wargaza zaman lafiya a yankin gami da hana cimma yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen takaddama kan shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya duniya ali rubai ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta daukan barazanar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kanta a matsayin abar wasa a kullum tana daukar barazanar da muhimmanci kuma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da masaniyar duk wani matakin gigi da ya kwashe ta ta kaddamar da harin soji kan cibiyar makamashin nukiliyar kasar iran to tabbas za ta fuskanci mai da martani mafi muni da zai janyo mata hasarori da nadama kan abin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 nan shirin namu ya kammala gan lokacin aka mana ya kawo jiki sai a tare mu a gobe da safe a sabar Allah ya kai mu domin jin mu dauki da su a shirye shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ko jimuriyin su ni da na kasance tare da cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.